dam da kuɗi. Tsakanin Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin kasuwa a kai miki dole ya mai da hankali ne kan tsadar rayuwa da hauhawan farashin kayayyaki da ake fuskanta a Najeriya. musamman ma a birnin Legas da ke kudu maso yammacin kasar. Yanzu ba wata harka sai kana da kudi. To madalla, kamar yadda aka ji a matashiyar shirin yayin da 'yan Najeriya ke kokawa kan tsadar rayuwa saboda hauhawar farashin kayayyaki da kasari ake ɗaura alhaki kan yakin Rasha da Ukraine. wasu 'yan kasar na ɗiga ayar tambaya ko me ya kawo tsadar su kuma kayayyakin da ake samarwa a cikin gida musamman ma na ɓangaren amfanin gona Wannan ya sa muka kai ziyara kasuwar Mile 12 International da ke birnin Lagos a kudancin Najeriya. ɗaya daga cikin kasuwannin kayan abinci mafi girma a nahiyar Afirka, musamman ma ta fannin kayan gwari irin su tumatir, barkono, albasa da kayan marmari da dai sauransu. To kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, bari mu leƙa ofishin shugaban kasuwar ta Mile 12, Alhaji Shehu Usman Jibrin Samfan, wanda ya fara bayani kan girman kasuwar ta yadda ta kai ake kiranta ma kasuwar duniya. Eh, na farko kamar yadda kowa ya sani ita wannan kasuwa kasuwa ce ta sai da kayan abinci, musamman kayan gwari, kuma ana samun kayan da yawa domin kusance maka gaba daya west africa din nan babu wata kasuwa babba irin da da kayan gwar irin wannan kasuwa mu albarka maltov international market da sunan wannan kasuwa maltov amma a sunan da yake cikin kungiyar mu shine arewa perishable food stuff association to da nan zawo na zama shugaban kasuwar nan na kuma lallai kasuwar ta fi karfin wannan suna saboda ba kasuwa ce ta yan arewa kadai ba da kowa da kowa a in most cases ma kabilanci kan shiga idan aka ga misali tare da faɗin mu an rubuta arewa a perishable foodstuff to na shigo na yi shawara da ainihin trustin mu na kasuwa na nuna masu mahimmancin mai da ita international sunan international saboda kasuwa ce wacce mutanen togo mutanen ghana mutanen cameroon mutanen benin republic suna kawo kayan suna sayarwa kuma suna sayan nama suna zuwa suna sayarwa to saboda haka na ce a canza mata suna ta zama maltef international market kuma wannan suna kamar yadda ka sani ya zama suna wanda ko ina da shi ake amfani yanzu yana cikin instagram mu yana cikin facebook yana cikin twitter ta lagos state ma yanzu ba ta referan din maltov a sunan maltov sai an sa maltov international market alhaji shehu usman shugaban kasuwar ta mile 12 international ya yi mana bayani kan tsare-tsaren da suke bi don tafiya tare da bangarori daban-daban da ke cikin wannan kasuwa a matakin da na fara ɗauka shine mu tabbatar da suwaye mu na kasuwa da su wa'annan mambobi masu sai da kaya bangaren yan akwai yan kashi waɗanda su kasa kasi a kasuwa kasuwa akwai 'yan dako wanda sun dakon kashi biyu ne akwai 'yan dako wanda in za a kawo kaya daga arewa su za su soke shi daga mota su kai shi ƙasa akwai 'yan dako wanda waɗanda aka sai kaya a kasuwa su za su kai shi bus stop kaga akwai wannan akwai 'yan kashi masu siya a kasuwa su siyar akwai 'yan kashi masu siya a kasuwa su kai wani guri su siyar akwai dillalai akwai 'yan sari akwai 'yan inkiya kowa da rukuninsa na kasuwa kuma kowanne da muka tabbatar da cewar akwai database ɗinsa ma'ana 'yan inkiya masu sauke kaya a kasuwa suka sauke kasuwa ma'ana waɗanda ake turo kaya daga arewa dillalai manyan dillalai nawa muke da su a 'yan tumatir 'yan kashi masu sai da kaya a ƙasa nawa muke da su 'yan sare wanda an kawo kaya za su saye shi a ƙasa su kuma su biri ba siyar nawa muke da su a kasuwa dukkan waɗannan abubuwa mana da data su kowanne ɗaya bayan ɗaya akwai bayanansu akwai su akwai yawan mutanen da suke kuma yau idan za ka zo kasuwa musamman to zaka kasuwanci dole akwai fam da zamu baka domin ya tabbatar man da karin ci gaba da ake samu na mutane a kasuwa wannan karin gaskiya dole sai mun yi hakuri ba zan iya ba da data ba saboda muna kulejin din shi abubuwan da suke faruwa arewa ta sa mutane da yawa ba karamin yawa fa mai yawa sosai sun shigo kasuwa amma a sat lokacin da na sani kasuwan nan ma da kusan membobi mutum dubu goma a cross border wanda suke wannan kasuwanci kuma harka ce suke yi legitimately a harka ce ta halal su wanda mutanen arewa ne ta kuma wanda bayan arewa ba da yan kasar waje muke tare a nan muke muke tafiya da mu. kuma abin da zai baka sha'awa a kasuwa ita ce kowa ainihin interest ɗinta shine wannan kasuwa a kasuwar mu ba wannan shine bai rabe wannan bahaushe ne wannan inyamurai wannan dan togo ne wannan dan kamaru a mu yan maltuf international market ne kawai shine muke ma da ikirarin cewar maltuf market one voice ma'ana duk wani abin da ya taba murya maltuf market murya ɗaya. kuma mai wa junan mu tara cewa duk mutumin da ya faɗa a kasuwa saboda mu ƙara wannan dankon zumunci duk mutumin da ya faɗa a kasuwa to zai tafi hutu na wata uku ba za mu karɓi nana ɗaya gurin shi kasuwa ce bai shigo wata uku idan suka zo suka ba da haƙuri muka tabbatar da sun ba da haƙuri na hakikan ba su ƙara yin faɗa ba to sai mu sassauta musu mu ba su sati biyu ko wata ɗaya kuma kowa yana yin abin da ya kamata ran shara da muke ran shara ran alhamis za a ga maza da mata an fito ana yin shara duk abin da ya kamata mu yi a ƙungiyance muna yi. Allah ya ba mu kuɗi. Yanzu bari mu shiga cikin kasuwar sosai kuma bari mu soma da Malam Abdullahi Malami wanda ɗaya ne daga cikin masu baiwa shugaban kasuwar shawara kuma jigo a fannin dankalin turawa. Alal haƙiƙa, Yaƙin ukaran ya haifar mana da matsaloli babba wadda ya shafi harkokin kasuwanmu wadda muna ɗaukowa moto taya sha biyu akan kuɗi naira dubu ɗari uku a da amma a yanzu ta koma naira miliyan ɗaya ya ninka sau uku har ya ɗora saboda haka ne kayayyaki da ake sayarwa a wannan kasuwa tamu ta international market sun ta'azzara sun yi tahin gwauron zabi sun ninninka saboda matsalar tsadan man diesel wadda ya haifar da wannan matsala sannan fanni na biyu akwai matsaloli wadda ya shafi takin zamani wadda a da buhu bai wuce dubu biyar dubu hudu ba yanzu a yanzu ana sai da buhun takin zamani naira dubu talatin wadda takin ma ya gagari manoma ta kai ga a yanzu ana bin gidan gonan naki a ogun state ana ɗiban takin kahin kaji ana loda a manyan moto ana kaiwa gonakai can arewa ana noma da shi sakamakon wannan da gwamnati na zamani ya gagari talaka sannan na uku akwai babban matsala na tsaro daga arewa mun lodo kayan nan kafin a zo Legas. Akwai kalubale da jama'a ake fuskanta bangaren tsaro musamman kidnapping eh, da 'yan fashin daji. Direbobi wasu in sun ɗauko kayan nan akwai direbobin da yawa ma wadda a hanya sanadiyar rashin tsaro an halaka su wanda sun rabu da rayuwarsu saboda matsalar wannan tsaro tun da kasuwar mu ta international market take bata taba cika da dan adam irin wannan karan ba saboda mai babu aikin yi a arewa kidnapping sun bi gida-gida an sa wuta an kori mutane an baza mutane mutane sun rasa inda za su ga da rayuwarsu an zo an taru a Legas shekara sama da talatin ina kasuwar nan ban taba ga inda dan adam ya hada ya cika ya batse a wannan kasuwa ta mu ta international irin wannan karan ba um, dan adam. Malam Abdullahi Malami jigon na kasuwancin dankali yana kuma bin diddigin farashin kayayyaki a kasuwar My 12 International. A da buhun dankali ba baya wuce dubu talatin amma a yanzu buhun dankali ya kai naira dubu hamsin hamsin da biyar. Eh wannan citta kuma ba ta wuce dubu takwas amma a yanzu ta kai kimanin naira dubu goma sha shida. Albasa ba ta wuce dubu ashirin ba amma a yanzu ta kai dubu talatin da biyu. kwandon tumatir bai wuce dubu sha biyar ba amma a yanzu ya kai dubu talatin da biyu babban kwando ƙaramin kwando ɗan kamar ana sai da shi dubu goma sha hudu sannan kiret ana sai da shi dubu goma sha bakwai to babu wani abu da bai canza ba wake ɗan gwamba farin wake akan sai da buhu dubu arba'in da biyar amma yanzu ya kai dubu sittin wake ɗan minaja akan sai da dubu talatin yanzu ya kai dubu arba'in da bakwai saboda haka duk wani kayayyaki da yake kasuwan nan babu abin da bai ta'azzara ba sanadiyar diesel da aka ce ana yaƙi na ukraine saboda haka muna fata allah ya kawo mana ƙarshen wannan yaƙi dangane da tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki kuwa alhaji shehu usman ya ɗora alhaki ne kan halin matsalolin tsaro da najeriya ke fuskanta yanzu haka a tun kafin rigimar rasha da ukraine ya zo mu 'yan najeriya akwai rasha da ukraine a najeriya ma'ana ba wani babban rasha da ukraine din a najeriya shine manomi idan aka ce manomi baya zuwa ah, ma'ana gonarsa ya yi noma to ai wannan ya fi karfin ma rasha da ukraine wannan babban bala'i yanzu ga shi kacin rasha da ukraine me suke yi ai noman ne ya sa alkama ta tsada to mu dan abincin da muke ci yanzu ga misali ba kawo abinci da kasar waje ba wani abin da kasa da kasar waje na abinci shinkafa da kasar waje ake kawo ta ta gida ke yi to idan ka hana manoman mu yin noma kaga an shiga halin haulayi ma'ana ba magana kuɗi ake ba ko da kuɗin ka sai ka samu matsala amma da kuɗin ka sai ka shiga ta shinkafa ta kai kusan dubu hamsin yanzu ana kuka cewa ta kai talatin da takwas to idan aka kai shekara mai zuwa ba baki nake Najeriya ba ta kai dubu sittin saboda za ta yi tsada sosai nambar da ya kamata a noma ba za a samu noma ta ba saboda 'yan ta'adda sun hana sukuni yanzu ka ji abubuwan da muke ji kullum yanzu yau dinnan da muke magana da kai an sace manoma 20 a gona ka bi su ba suna gona suna aiki duk da sun shahada shahada suka yi fa sun san ana kama manoma ana ana garkuwa da su kuma sun san cewar ma idan sun yi noman da karshe za a zo a ce sai ka ba da wani abu sannan zaka cire amfanin gonarka amma mutanen nan suka daure suka je noman nan aka bi su har gona aka sace mutum ashirin yanzu ba san halin da suke ciki ba gwamnati na gani kuma suna ganin abin da ake yi saboda haka mu dai muna kira daga gwamnati kuma muna roƙon Allah dan yanzu duk mutumin da ma ya sare da wata gwamnati to yana da sifin din kansa ne mu nan duk da muke nan ina wajen kansa ne mu dai Allah muka sa a gaba in za mu fita da safe sai mun yi addu'a mun san duk abin da ya faru da mu daga Allah ne duk mutumin da zai fita gidansa wallahi kada ya tankaro cewa ko 'yan sanda na gadin gidanka ba you are not safe saboda haka a ci gaba da addu'a ana istighfari da fatan ubangiji Allah ya kawo kasan mu zaman lafiya da to ma sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin zai dasa aya amma mako na gaba za mu daura idan Allah ya so inda za ku ji wasu bangaren hada-hadar kasuwancin a Mile 12 International. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji murayoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman injiniyan injiniyanmu Mustapha Adabisi, Ahmad Abba ke mana fatan alheri, a huta lafiya.